بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sake hada fuskokinmu a daidai wannan lokaci mai taron albarka a yau alhamis 23 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1437 kuma da 38 kuma daidai da 14 ga watan tara shekara ta 2017 miliyan za mu dora ne a inda muka tsaya a darasinmu na jiya na karatun النقايا قاجن علم التفسير معنى علم التفسير من كتاب النقايا في أربعة عشر علما النقايا لتفنا الإمام السيوطي رحمه الله عز وجل وانديك لإلمي قوم شاهد أتكي maka ɗauko ilimin tafsiri wanda yake shine ilimi na biyu a cikin jerin gwana waɗannan ilimin maka guda goma sha kuma muke bayani a kansu jiya darasinmu na farko mun yi magana akan abin da ya shafi yadda ɗalibin ilimi ya kamata ya kasance da kuma takaitaccen bayani akan abin da ya shafi shekaran kansa littafi ɗin littafi ne da yake magana kan alkur'ani mai girma ma'ana shi ilmin tafsir ɗin kenan sannan mun yi magana akan irin yadda malamai Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi suka yi rubutu kafin da ya shafi ulumul qur'an kama da al-mukhtasarat gajerarrun littattafai da kuma al-mutawwalat manya-manyan littattafai hakan nan ma da kuma muqaddima da suke gabatarwa kafin shiga kafin su shiga littafan tafsiri ke lalle ilalla eh, akwai buƙatar a kula da waɗannan baki da Allah ta'ala ya amfana da mu waɗannan al'amurra baki da eh, ilmin yana da matuƙar muhimmanci musamman ilimin da yake da alaka da alkur'ani mai girma inda yake alkur'ani mai girma zance ne daga cikin zancen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka falalashi ta ɗara sauran ilimin muka domin shi ilimi ne da yake magana kan zancen Allah subhanahu wa ta'ala kuma Alƙur'ani mai girma zance ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala yasa ilimi akan abin da ya shafi alkur'ani mai girma yake da falala yake da matsayi Allah ta'ala ya tabbatar mana da wannan falala da yake bema waɗanda suke kulawa da littafinsa littafin alkur'ani mai girma malam ya ce mana littafin annuqaya tsaji da yake magana kan ilimin tafsiri ya ce abin da ya shafi ilimin tafsiri ko ilimin alƙur'ani mai girma ya ce ya tattaru ne a muƙaddima da kuma nau'uka hamsin da biyar wana ce kyau a muƙaddima da nau'uka hamsin da biyar a jiya darasin mu na farko muna magana akan abin da ya shafi littafin ɗin dungurungum ɗinsa har muka zo kan muƙaddima. din kenan muna cikin muƙaddima mun yi magana kan abin da ya shafi al-ijaz da ya faɗa ya ce al-qur'an al-munazzalu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama lil ijaz muke magana kan ijaz bi suratin minhu ce ijaz ɗin yana tabbatuwa ne da sura guda daga cikin surorin al-qur'ani mai girma wa sura kuma da bayanin mai cike sura al-ta'ifatu al-mutarjama tawqifa wa aqalluha salatu ayat kuma wal ayatu ta'ifatun min kalimat al-qur'ani mumayyizatun bi fasl har wani ya kawo mu kan bayani kan abin da ya shafi adadin ayoyin al-qur'ani mai girma karatun na jiya muka tabbatar da cewar ayoyin al-qur'ani mai girma dungurungun ɗinsu a lissafi ma da yake shi ya fi kowanne yawa su ne ayoyi dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida su ne ayoyi na alkur'ani mai girma a lissafin da ya fi kowanne yawa don kada mutum ya ce maka ayi ayoyin alkur'ani dubu shida ne da ɗari shida da sittin da shida ka ce amma a akwai lissafi dubu shida ɗari biyu a wata ruwaya ce babu wata ruwaya da take da lissafi sama da dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida babu wata ruwaya take da lissafin ayoyin alkur'ani sama da haka saboda ka abin da ake ta karantawa kenan yana bukatan gyara kuma daman karatu haka yake kullum bincike suke bayyana yadda al'amurra suke kuma shi lissafin ayoyin qur'ani a yau ma ya fi kowanne sauki in ka bude suratul fatiha ka duba ayar karshe za ka ga an sa lamba ta bakwai sai ka sai ka hada lissafin da ayar karshe ta suratul baqara saboda qur'ani da muke karantawa ma yanzu kowace aya ma da lissafin ta wani ita ce ta 200 wani ita ce ta 250 in ka je ƙarshen kowace sura za ka ga cewar wannan ayat ta ƙarshe ita ce ta kaza a sura kaga in ka lissa in ka cire lambobin sai ka zo ka sa raskwana ka bubbuga sai ba ka ma'adadin lissafin gaba Allah ta'ala ya amfana da mu baki da al-imam sayyuti rahimahullahu azza wa jalla yace thumma minhu fadilun wa huwa kalamullahi fillah wa mafdulun wa huwa kalamuhu ta'ala fi ghairi وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى الإمام السيوطي رحمه الله عز وجل يتي ثم سننكما بيان دي أكابن دي شهو مقدمة يتي منه daga آيوين القرآن na alkur'ani mai girma ko daga cikin surorin alkur'ani mai girma fadilun akwai akwai wa huwa kalamullahi fillah shine zancen Allah subhanahu wata'ala da yayi akan abin da ya shafe shi shi Allah subhanahu wata'ala din wa mafdulin akwai kuma abin da aka fi wa huwa ta'ala shine zancen Allah subhanahu wata'ala fi ghairihi da yayi akan wani abin da malam yake mana bayani anan shine alƙur'ani mai girma zancen Allah ne shi sa ma yace summa minhu fadilun wa huwa kalamullahi fillah kaga anan malam ya tabbatar da Allah subhanahu wataala yana magana kuma alqur'ani zancen Allah ne kun da ke ko kuma zancen Allah subhanahu wataala ba halitta Allah ta'ala bane kamar yadda yake shi din ba halitta bane to haka zancen sa sifarsa ba halitta bace wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina wa kula ghairu makhluqin kalamu malikina kace zancen mahalicinmu zancen mamallakinmu ba halitta ba ne saboda me saboda shi ɗin ma ba halitta ba ne kuma alƙur'ani zance ne daga cikin zantukan Allah subhanahu wa ta'ala yi sama Allah ta'ala ya ce wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah sun thumma ablighuhu ma'mana aga hatta yasma'a kalam Allah har ya ji zancen Allah zancen Allah kuma shi shine alƙur'ani mai girma mala sun ma minhu fadilun a zancen Allah ta'ala din wani ya fi wani wana ji da kyau ko wani ya fi wani shi a zancen Allah ta'ala ɗin kenan ba wai zancen Allah ta'ala kuma da wani ba ina son mu gane wannan bambancin shi zancen Allah marawacin sarki shi a karan kansa zancen in aka haɗa wani ɓangaren da wani ɓangaren to wani ɓangaren ya fi wani ɓangaren falala amma zancen Allah subhanahu Ta'ala, idan aka haɗa shi da zancen wani to babu wani zance da ya kai zancen Allah subhanahu wa ta'ala balle a yi magana kunsa? wannan kenan sannan kuma a zancen Allah subhanahu wa ta'ala ɗin babu wanda ya kai alƙur'ani da girma a taura zancen Allah ce injila maganar Allah ce hakan nan zabura maganar Allah ce duk littattafai da Allah ta'ala ya saukar zuwa ga annabawa da suka gabata duk gabaɗayansu ɗayansu maganganun Allah subhanahu wa ta'ala ne in ka ɗauki misalin a taura kaɗai Allah ta'ala ya ce mana a ma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalaman Allah thumma yuhaddifunahu suna jin zancen Allah sannan kuma su karkatar da shi A nan wanda zancen Allah din kenan a taura domin qur'ani ba a karkatar da shi kullura ya nuna mana a taura zancen Allah ce injila zancen Allah ne zabura zance Allah ce duk littattafai da Allah ta'ala ya saukar zance Allah ne amma gaba ɗayan su su kai ƙur'ani ba mun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan haka nan duk littattafai da suke bayanin hukunce hukuncen shari'a kamar daga sahih bukhari sahih muslim sahih abin muwaffa na imam malik ibn anas sunan turmudi duk littattafai na shari'a da suke bayanin hukunce hukuncen shari'a wanda yake sun kunshi maganganu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da na sahabbai da tabi'ai duk basu su kai zancen Allah ba shi yasa ma kake ganin hukunce-hukuncen su ya sha bamban da hukunce-hukuncen littafin Allah littafin Allah ba za ka ɗauke shi ba alkur'ani ba za ka ɗauka ba sai kana da alwala amma ka ga ba wanda ya ce maka muwatta ba za ka ɗauka ba sai kana da alwala ina fata mun gane bambance-bambance to saboda haka babu wani zance da yake zancen Allah mun gane wannan da kyau to shi azancen Allah ta'ala din ne malam ya ce mana wani ya fi wani na farko dai qur'ani ya fi wanda ba ƙur'ani ba ƙur'ani ya fi attaura ƙur'ani ya fi injila ƙur'ani ya fi zabura ƙur'ani ya fi sufi ibrahima wa musa mun gane wannan da kyau to shi alƙur'ani sashin sashinsa ya fi sashinsa falala ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan a cikin ƙur'ani din kenan amma hatta wanda aka fi falala ɗin a cikin Alƙur'ani, to fa shi babu wanda ya kai shi falala a wajen Alƙur'ani mai girma to yanzu a cikin Alƙur'ani wanne ya fi sannan a cikin Alƙur'ani wanne aka fi ina ba ta mun gano wannan da kyau sai malam ya ce wanda ya fi a cikin Alƙur'ani, wa huwa kalamullah shine zancen Allah fillahi da yayi a kansa ayoyi ko surori da suke magana akan ubangiji subhanahu wata'ala shi shi kadai to sun fi ayoyi ko surori da suke magana akan wani abin da ba Allah madaukakin sarki ba misali madauki sura kullura da ke ko madauki sura madauki suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin na abudu wa iyyaka nasta'in wannan duk zancen Allah ta'ala ne kuma akan Allah madaukakin sarki kullum da kyau ko shi yasa Fatiha ta zama a a'azamu suratu fil Qur'an ita ce surar da tafi kowace sura girma a cikin Al-Qur'ani ɗaya kenan mu dauki qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad kaga wannan zancen Allah ne kuma ya yi magana akan wa akan shi Allah madaukakin sarki din shine Allahu samad shine lam yalid ولم يولد شيلكم ولم يكن له كفوا أحد كل راشية قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن أنا فات من فين شو أنا لسه تهاجي ينزو إن كدوا شيء الصورة إن كدوا شيء آه الحمد لله فاتحة وكدوا شيء قل هو الله أحد ذا جاء الصورة زن شان الله نيف الله من من فين شو أنا لسه أما كتاو آية كدوا شيء آية كده كدوا شيء آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا har zuwa karshe. to an ka ɗauki wannan ayar za ka gaba ɗayan zancen Allah ɗaya kuma take bayani akan Allah maɗaukin sarki nau kenan biyu shi yasa ya ce fadilun wanda ya fi wa huwa kalamullah fillah shine zancen Allah ta'ala da yi a kansa mun fahimci wannan mun gane wannan qala rahimahullah wa mafudulin da wanda aka fi wa huwa kalamuhu ta'ala shine zancen Allah ta'ala da yi a Qur'ani fi ghairihi da ya bayani ya bada bayani a wani abin da ba shi Allah misali ka ce tabbat yada abi lahabin wa zancen Allah ne ya yi bayani a kan wa a kan abu lahab ma aghna anu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات الحب ومرأته حمالة الحطب fi ha hablu min masal duk akan wa aka wannan maganar kan Abu da matarsa kullu da ke ko to kaga yanzu zancen Allah ne fi ghairi tabbaci da siffa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki zance ne na Allah marwacin sarki da ya yi shi gawa ga abu lahab ga wani wanda ba shi ba shi ya sa zancen da Allah ta'ala ya yi ga kansa kamar ƙulhu Allahu ahad ya ɗara zancen da ya yi ga wani kamar wanda ya yi ga abu lahab na fata mafinci wannan da kyau sannan kuma ɗauki wannan ta ɓangaren sura kenan haka na za ka duba wannan surori ka duba alam tara kaifa alawar boka bi ashabil fi alam fita kaydahum fi taqdim kaga ci Allah ne ko ya faɗa mana ayyukan da yi dangane ga ashabul fi to za ga ta dara waɗansu surorin da ya yi magana a kan abu kaza shi ne abinda malam yake mana bayani zancen da Allah ta'ala ya yi a kansa ya fi zancen da Allah ta'ala ya yi a kan wani haka nan ka ɗauki sura ko ka ɗauki kalma ba za ka haɗa waɗansu surori abin nan waɗansu ayoyi ko waɗansu kalmomi da waɗansu kalmomi ba yanzu dubi kalmar da fir'aun da Allah ta'ala ya ba mu labarin fir'auna ya ce ana rabbukumul a'la kullu da ke ku ana rabbukumul a'la aga ba za ka haɗa ta da falyabudu rabba hadhal bait ba ina fata mun fahimci da malamin faɗa kalamu ta'ala filla da kuma kalamu ta'ala fi ghairihi subhanahu wa ta'ala to hatta zancen da Allah ta'ala yayi fi ghairi kun lura da ke ko kamar tabbata da abil habin da muka faɗa kamar sauran misalai gaba ɗayansu babu wani zance da ba Allah ba da ya kai su kenan sannan ita karan kanta ta fi a taura ta fi injila ta fi zabura ina fata mun fahimci wannan da kyau ko so sai ka sai mu kiyaye me ake nufi da aka ce wa huwa kalamu kalamu ta'ala fi ghairihi abin nan fadilin huwa kalamullah fillah wa mafdulin huwa kalamuhu ta'ala fi fi ghairi sai mu kiyaye mai ake ne domin matsala ta biyu ita ce wani suna ganin ba a cewa wani sashi na alkur'ani ya fi wani sashi ina fata mun fahimci wannan da ke ko domin sashin da ka ce an fi kamar ka rage mishi daraja ne kullum da ke ko kamar ka rage mishi daraja ne alhali ko ba haka bane da aka ce zancen Allah ta'ala da ya yi ga Allah ta'ala ai ba za ka hada shi zancen Allah ta'ala da ya yi ga wani ba shi ne muke nufi ba wai ana da cewa wannan an rage mashi daraja kan akan wannan ba isa matsala za ka ganta a wasu wurare aka dan tattauna ta kaɗan kan ana cewa wani bangare ya fi kokowa tsoron na fatan da izinin Allah ta'ala wannan ya ɗan haska mana ina fatan mun fahimci wannan da kyau saboda haka akan haka ne sai malamai suke bayani kan fadailul qur'an akan wannan malamai suke magana akan abin da ya shafi fadail na alquran fadail jami'i ne na fadal falalar alqur'ani mai girma na farko falalar alqur'ani mai girma akan littattafan da suka gabata ɗaya kenan na biyu falalar alqur'ani mai girma akan littattafan da muke karantawa na shari'a na hukunce-hukunce alqur'ani mai girma ya ɗara na uku falalar alkur'ani mai girma sashin su ya ɗara sashi na hudu falalar alkur'ani mai girma ta ɓangaren karanta shi da saurarensa falalar alkur'ani mai girma ta ɓangaren binsa da kuma aikin shi hakan na fararar surorin alkur'ani mai girma da kuma ayoyin alkur'ani mai girma falala ta mahaddata alkur'ani ma'ana makarata alkur'ani masu bin alkur'ani mai girma lura da fararar alkur'ani din duk sai ta shafi waɗannan abubuwa ka lura da kyau fararar alkur'ani mai girma ta shafi hatta watan da aka saukar da shi shine wannan wata watan ramadan ya zama shine shugaban dukkanin watanni shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas daya falalar alqur'ani mai girma ta shafi daren da aka saukar da shi sai zama na shine wanda ya fi kowanne dare shi ne ina an zallahu fi lailatul qadar kuma adaraka ma lailatul qadar sai zama na dare lailatul qadari a shi ne aka sauka da alkur'ani mai girma sai zama na ya fi kowanne dare dan shi khairun ne min alfi shahar ya fi alfi shahar ba wa ya yi daidai da watanni dubu ba ya fi watanni dubu mun fahimci wannan da kyau ko hatta annabin da aka sauka wa da alqur'ani sai zama ya fi dukkanin annabawa gaba ɗayansu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama al'ummar da aka sauka musu da alqur'ani sai suka fi dukkanin al'ummar daraja duka wani yana cikin me fadail alqur'an fadail na alqur'ani mai girma shi malamai suka rubutu akan shi akwai fadail alqur'an na al-imam al-allama abu ubaid alqasim ibn sallam alqasim ibn sallam alharawi wanda ya rasu shekara ta 200 da 24 haka na akwai fadalul qur'an na al-imam hafs bin umar bin abdul aziz wanda ya rasu shekara ta 246 akwai fadalul qur'an na yahya ibn zakariya ibn ibrahim ibn muzin wanda ya rasu shekara ta 259 akwai fadalul qur'an na muhammad bin ayyub ibn zurai ibn zurai akwai fadailul qur'an wa ma a fihi min al wa fi yi yuqra wa sunnatu fi na al'imam abu ja'far muhammad ibn husayn al haka na akwai fadailul qur'an na al annasa'i akwai littafai da aka rubuta masu tarin yawa akan abin da ya shafi fadailul qur'an fadailul qur'an fadailul qur'an fadailul qur'an wannan littafi kenan su kun da guda da aka wallafa akan fadailul qur'an banda wanda ake karantawa a cikin littattafai kamar yanzu ai mun karanta fadail qur'an a wani tsagi na annuqaya hakan nan duk littattafai da muka ambata na ulumul qur'an da yawa za ka sami babi mai zaman kansa akan fadail qur'an a cikin waɗannan littattafai da zai nuna mana lalle ilalla eh, an bai ma alqur'ani kulawa kuma alqur'ani yana da matsayi da daraja sosai da sosai قال رحمه الله وتحرم قراءته بالعجميه تحرم قراءته بالعجمية هكذا hakan nan haramun ne karanta alqur'ani mai girma da ajamanci kuma karanta alqur'ani da ajamanci haramun ne idan aka ce ajamanci shine duk yaran da ba larabci ba duk da ba kama daga Hausa ko Ibo ko Turanci ko Faransanci ko Nufanci ko Bagi ko wanne yare in dai ba larabci ba to haramun ne karanta alqur'ani da shi ina fata mun fahimci wannan da kyau shine wa tahrumu qira'atuhu bil ajmiya haramun ne a karanta alqur'ani da ajamanci kenan mutum yanzu ba zai zauna ba yana cewa da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu mai yawan rahama mai yawan jin kai mamallake ranar sakamako wai yana karanta mai kenan eh ba yi haramun ne mutum ya ce yayi wannan da sunan karanta qur'ani ina fata mun fahimci wannan da kyau haramun ne ya zama ya yi wannan da sunan karanta alkur'ani shi ya sa ma kake ganin ba a yadda ka fassara alkur'ani ba da wani da kowanne yare tsawon ka fassara zuwa hausa ko ka fassara zuwa turanci ko ka fassara zuwa abin da turancin ingilishi ko faransanci kowanne yare face sai ka sa larabcin ƙur'ani a gefe tukuna sannan ka sa na fassarar a gefe Kuma bai magana ta da kyau ko ne abin da aka yi da sai ka sa larabcin ƙor'ani a gefe sannan sai ka sa fassara ka a gefe mun mu dauki gajeren misali fassara alƙor'ani mai girma ta shek Abubakar Muhammadu Kudu Allah ta'ala ya jikan shi da gafara ai za mu ga nan gefen bakin alƙor'ani din ne sai kuma nan gefen menene fassara ina fata mun fahimci wannan da ke ko ba a yadda a cire bakin alkur'ani din ba ya zama na an rubuta fassarar gaba ɗaya a cikin alkur'ani ba a haka don watan wata rana sai a rasa ƙur'ani din gajeren misali yanzu bible da wanda yare aka saukar da shi eh da hebrews da ibraniyanci ne to amma yanzu yana ina yanzu ga turanci kamar ya zama shine yaran bible din sai ya zama na sai dai a fassara bible zuwa ga da turanci zuwa ga wani yare alhalin kuma ba haka bane ina fatan kun bayanci nau'ukan kariya da Allah ta'ala ya bai mu alqur'ani mai girma qala rahimahullah wa bil ma'ana hakan nan haramun ne karanta alqur'ani mai girma da ma'ana kullu da ke da ma'anar kalmar mun fahimci wannan da ke ku Ai ga an muka samu kalma ta larabci kalma ɗaya biyu masu ma'ana da juna misali arzau menene arzau al khawf da Allah ta'ala ce falan ma zahaba an ibrahim arzau sai ka ce falan ma zahaba an ibrahim al khawf lura da ko kaga ya da kalmar da me da ma'ana haramun haramun to hakan nan ina fata mun gane misali din kalmomi masu wannan kalma tana ɗauke da wannan ma'anar a'a in ka ja aya in ka ja aya ka ji ta tsaya maka sai ka tsaya kar ka lalibo ta kalma ta larabci ka ɗosa na ka ce za ka ci gaba ba a haka kar wajen karantawa ka ce abin nan falamma zahaba ne ibrahim ra'u ka ce walamma ka ce ai fa'un ce tana zuwa da ma'anar wawun wawun yana zuwa da ma'anar fa'un ba a wannan wannan ma na cikin qur'ani wannan ma ake karanta su duk falan ma na cikin qur'ani falan ma ake karanta su ina fata mun fahimci wannan da kyau ko sai in dai ba wata kira'a ce ta karanta wannan da wannan ba kamar fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbi fasawa wala yakhafu uqubaha da fala ya khafu uqubaha duk nan kira'o'i ne guda biyu akwai kira'ar wala ya khafu uqubaha akwai kuma kira'ar fala ya khafu uqubaha to nan kowace ka karanta a ta yi amma da cewa za ka karanta da ma'ana kasan mutum yana jan hadisi sai ci au ya soka ma'ana sha'a hatta hadisi an yi magana ta ana ruwa hadisi da ma'ana ko ba a yi amma qur'ani ba a karanta shi da ma'ana ina fata mun fahimci wannan da ke ba a karanta ƙur'ani da ajamanci ɗaya kenan ajamanci shi ne dukkanin yaren da ba da ba larabci ba na biyu a larabcin ma ba a karanta wata kalmar da ma'anar wata kalmar mun fahimci wannan da kyau ko ina ba ta mun fahimci wannan shi sa ba a kamar yadda ba a karanta shi da ajamanci hakan nan ba a rubuta shi da ajamanci ba a rubuta ƙor'ani da kalmomin da ba na larabci ba kun da kyau ko ba a rubuta ƙor'ani da transliteration ya ce bismillahir rahmanir rahim wai sai rubuta b i s ba a yi haramun ana fata mun fahimci wannan da ke ko alhamdulillahi rabbil alamin ya sa a l Y, Y, Y, ba a yi waɗannan abubuwa yadda ka je ka koyi a b c d har zuwa z ka san haruba ka iya haɗa wannan da wannan haka za ka je ka koyi na larabci aƙalla don ka cire makanka jahilci amma har yau zama na mutum yana ta karanta qur'ani da transliteration har yanzu yana nan ɗauke makare da jahilci a kansa ana fata mun fahimci wannan shi kuma karatu da mun babu wanda aka haifa da iyawa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a saboda haka mu sani ba a rubuta alqur'ani da transliteration malamin islamic studies su san wannan kun fahimci wannan da kyau ko wani lokaci idan ana koyarwa a makaranta sai ga yaron da aka san yana zuwa islamiyya sai ga ana daka mai tsana hey you read it eh sai da shi wai ga malami ya gama digiri a islamic studies watakila yana masters a islamic studies kai kar ma kai mamaki yana phd a islamic studies kar kai mamaki haka amma ba zai iya karanta maka shafi guda na tafsirin ibn kasir ba sai dai na turanci ina fata mun fahimci wannan da kyau ko wannan kuskure ne wannan ganganci ne sosai da sosai idan ka je ka koya da turanci sai kuma ka zo ka nada kafa ka koya da larabci dan ka mutunta takhassusanka ka mutunta ilminka malan yace wa tahrumu qira'atuhu bil ajmiyya haramun ne karanta alqur'ani da ajamanci sai dai a karanta shi da larabci kun lura da ke ko mutum ne ya musulunta yanzu ya za ka yi mai to sai ya karanta mai bismillah da fatiha aya ɗaya aya ɗaya ita ya iya ita zai sallah ne Ta gobe aya sai a ƙala mai wata jibi a ƙala mai wata har ya zama ya iya ina fatan mun fahimci wannan da kyau ba a karanta qur'ani da ajamanci ba a rubuta shi da hurufin latiniya harufan da ba larabci ba ana rubuta alqur'ani ne da harufa na na larabci haramun ne rubuta alkur'ani da transliteration haramun ne wannan to amma ya ga kur'ani na a kasuwanni ana sayar da su nan larabci bagajen larabci nan transliteration nan kuma translation ko ba haka bane to ai da ana yi ne aka ce haramun ne yi da ba a yi kuma yanzu ba magana ma a ce haramun ne shi kamfani da man kudi yake nema kamfanin kuɗi yake nema an da zai ana magana haramun ne sai ce za a kashe mai kasuwa so kuma yanzu kai ana gaya maka hukuncin Allah ne subhanahu wa ta'ala da daga magana alkur'ani mai girma ba kamar sauran littattafai bane don waɗannan kafofin ne su suka shiga aka lalata littattafan da suka gabata duk malamai na musulunci sun tabbatar muna karanta da ku gashi nasu ne malai yace wata harmu karatu bil ajmiya wa bil ma'ana wa bil ma'ana mun yi magana da larabcin amma a sanya wata ma'ana قال رحمه الله منها ما يرجع إلى النزول وهو اثنا عشر نوعا المكي والمدني النوع الثالث النوع الأول والثاني المكي والمدني الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني وهو البقرة وصلاة تليها والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال وتالياها والحديد والتحريم وما بينهما والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان قال رحمه الله قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة وثالثها نزلت مرتين وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمؤوزتان مكيات مالا يتشي منا مغانا أكان أبن ديشا في علوم القرآن يا جنيني ko maganar ta gini ne akan muƙaddima ɗaya kenan da kuma nau'uka hamsin da biyar ina ba ta mun gano wannan muƙaddima ɗaya kenan da kuma nau'uka hamsin da biyar mun gama muƙaddima a muƙaddima mun yi alƙur'an mun yi tsokaci kan ijaz da kuma sura da kuma aya da kuma a ƙur'ani akwai fadil akwai mafuto sura da tafi kowace sura a ita ce suratul fatiha isa ga wajibi ne kowanne mutum sai ya karanta ta a sallah surar a aya wacce tafi kowace ita ce ayatul kursi ina fata mun fahimci wannan da kyau yanzu sai malam ya ce mana min ha daga cikin waccan hamsin da biyar ɗin tunda mun gama mukaddima ko yanzu mu shiga hamsatin wa hamsina nawa nau'uka hamsin da biyar da suke da alaka da ulumul qur'an sai ce min ha daga cikin hamsin da biyar ɗin nan ma yarju ilan nuzul akwai abubuwan da yake suna komawa ne zuwa ga saukar alqur'ani mai girma wa huwa suna nau'an ako abin da suke koma zuwa ga saukar alkur'ani mai girma na hukuka goma sha biyu ne a cikin hamsin da biyar saura na eh saura arba'in da uku yanzu a cikin hamsin da biyar an cire goma sha biyu su waɗannan goma sha biyu suna da alaƙa da saukar alkur'ani mai girma ne ina fata mun fahimci wannan da ke ko ai gaggata sai ce na ɗaya da na biyu na ɗayan almaki na biyu almadani wannan jina da kyau ko haka kuma za a ga ya ta lissafa su na uku da na hudu na biyar da na shida har nan ya kawo na haɗin hadin za a gansu har ka je lamba ta ƙarshe za a ga hamsin da biyar sun cika Allah ta'ala ya ba mu shi yin bayaninsu, kullum kun lura da kyau to a cikin wannan hamsin da biyar din akwai goma sha biyu da suke da alaƙa da saukar alƙur'ani mai girma sai malam ya ce a cikin goma sha biyu da suke da alaƙa da saukar alƙur'ani mai girma akwai almakki akwai almadani idan aka ce almakki wannan an jingina shi zuwa ga makka idan aka ce almadani an jingina zuwa ga madina sai malam ya ce al'asahu magana da tafi kowace magana zama tabbas tafi inganci annama nazala qabala hijira makki lalle duk abin da ya sauka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina to wannan sunan shi makki wa ma nazala ba'daha madina wanda ko ya sauka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira sunan shi madina kullu da ku kenan yanzu nuzul akwai abin da ke da alaka da zaman lokacin da abin ya sauka in aya ce lokacin da ayar ta sauka in sura ce lokacin da surar ta sauka akwai kuma zama a makan wuri akwai abin da ke da alaka da inda sura ta sauka akwai kuma abin da ke da alaka da inda ayar ta sauka duk muna magana ne akan sauka kuma akan abin da ya shafi saukar alkur'ani mai girma malam ya ce mana akwai nau'uka goma sha biyu kuna na da kyau nau'i na farko a cikin sha biyu din nan kuma nau'i na farko a cikin hamsin da biyar shine almakki wanda aka saukar a makka idan kana karatu sai aka ce sura ka kaza makkiya ko aya kaza makkiya me ake nufi walmadani sai kuma wanda aka saukar a madina idan kana karatu aka ce suratu kaza madaniya wannan surar madaniya ce me ake nufi na fatan kun bayyance ni da kyau sai mala yace al asahu magana da tafi kowace magana zama ingantacciya ya nuna akwai akwai wasu maganganu kenan ƙulura ya nuna akwai wasu maganganu kenan ya ce asahu abin da fi zama daidai an nazala qabla al hijra lalle duk abin da ya saka kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijra makki shine maki makkiya ce in dai kafin a hijira ne a ko'ina ya sauka sunan shi maki ya sauka a ƙwa’if ya sauka a tafiya daga cikin tafiye-tafiye da annabi sallallahu ta'ala wasallam ya yi inda ya kafin hijira ne a tsawon shekara goma sha uku kafin hijira sunan wannan makiya amma idan ya sauka bayan hijira sunan wannan madaniya kuna ji da kyau sunan wannan madaniya to a nan kenan yanzu menene ma'auninmu a wannan maganar hijira ma'aunin shine hijira kafin hijira makiya bayan hijira majaniya shi sa malam ya ce mana al'asahu to tun da ya ce mana al'asahu ya nuna ko wata magana kenan kullum da ke ko sai wata maganar ta biyu shine al-makki abin da ya sauka a makka abin da ya sauka a makka ma'ana abin da ya sauka a makka abin da ya sauka ga manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama a lokacin manzan Allah sallallahu yana makka sunan wannan almakki kafin hijira ne ko bayan hijira sunan wannan almakki almadani abin da ya sauka a madina kafin hijira ko bayan hijira sunan shi almadani kun gana sai nuna mai aka kalla kenan wuri wurin da abin ya yi sauka sunan shi wannan wuri in ya sauka a makka sulama yana makka sunan wannan makiya in ya sauka a madina a lokacin sulama yana madina sunan wannan madaniya to in ku ake lura da wuri abinda zai kawo wannan ta'arifin tasgaro ku lura da kyau ai wanda suka sauka a ta'ifa sai a kira ta ta'ifiya ku lura da kyau ko wanda suka sauka kuma a falastin fa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun ku lura da kyau ko wannan ayar ta sauka ne ga manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yana kudus Aka hanyar shi ta zuwa isra'i Allah ta'ala ce was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi waɗanda maka aiko su ka tambayi waɗanda maka aiko cikin manzanninmu ka tambaye su aika sunan kakansu tun da an ta yi wada annabi sallallahu alaihi wasallam manzanni har ma ya wuce musu sallah to ya tambaye su wannan abin yana ya faru a Palestine to sunan wannan ayar Palestiniya kun da ce ko kenan sai kaga wannan tarihin bai kai labari ba kuma shine za a ga mutum ya arru kan wannan ta'arifin ne za a ce suratul ma'ida madaniya illa al-yawma akmaltu lakum dinakum lura da ke ko ya dauki wannan ta'arifin ne ya ce suratul ma'ida madaniya illa qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum domin ta sauka ga Annabi sallama yana arafa arafa kuma ah, makka ce kun lura da ke ko amma kuma ya kai ne bayan hijira tunda sabon kai ma a hajjatul wada shekara ta goma bayan hijira ba za a tarihi mu ta zama sura ce madaniya sura ce madaniya waɗansu kuma suka ce magana ta uku kenan almakki shine wanda yake magana da mutanen makka almadani wanda yake magana da mutanen madina to wadanda yake magana da wadanda suka hijira zuwa habasha fa mun bai ci magana ta da kyau ko saboda haka kenan ta'arifin da malam ya kawo al-asahu annama ma nazala qabla al-hijra maki abin da ya fi zama garau shine duk abin da ya zo kafin hijira sunan wannan makiyya wa ma nazala ba'daha madani abin da ya sauka bayan hijira sunan shi madaniya kulwar da ke ko abin da ya sa muka kawo maganganu guda biyu da suka saura malam ya yi ishara zuwa ga al-asahu ya nuna akwai wadansu maganganun kenan ɗaya sannan kuma magana kan almaki da almadani kusan ba yau ne farko ba an ɗan sa shi sa muka ɗan yi tsokaci a kan wannan sai malam ya zayyano mana surorin madaniya ku da ke ko sai ya zayyano mana surori na almadaniya ya ce wa huwa shi ko almadani shi ne, Albaƙara, suratul Baƙara. wa salatun taniya da surori uku da suke biyo baƙara. ma'ana آل عمران دا النساء دا كما المائدة قل ورد تشوكو والأنفال دا سورة الأنفال وبراءة دا سورة براءة والرعد دا سورة الرعد والحج دا سورة الحج والنور دا سورة النور والأحزاب دا سورة الأحزاب والقتال دا سورة القتال والسورة دا سورة القتال إيه سورة محمد lura da ke kun ga darsu da wuce mun yi akan mun yi magana akan abin da ya shafi ulumus sura ilimi bayan ulumul qur'an ulumus sura ulumul aya lura da ke ko ulumul qur'an shine babban gaba daya sai kuma ulumus sura akhassu min ulumul qur'an ulumul aya akhassu min ulumus sura domin a cikin ulumul aya zaka san a cikin ayoyi wannan ayar bai sunanta ai za ga akwai ayoyi da suke da sunaye in an ce ayatul kursi me ake nufi shin in ka buɗe qur'ani ne tun daga farko har ƙarshe za ga wani wuri an rubuta ayatul kursi ko ko sunan wata aya ce kun gane ko akwai khawatimu suratul baqara shi da aka ce khawatimu suratul baqara daga ina suka fara shafin ƙarshe wa in kuntum ala safari alam tajidu katiban farihanu maqbuda ko faruhun maqbuda to haka kana da buƙatar ka san sunan sunan ayoyi yana cikin ulumul aya to a ulumul sura mun yi magana cewar sura tana da sunaye sura tana da sunaye daga cikin sunayen suratul kitab akwai suratul muhammad kun lura da ko kamar yadda yake daga cikin sunayen suratul jafiya akwai suratul shari'a suratul ash-shari'a kuma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'aha daga cikin sunayen suratul ma'ida akwai suratul uqud ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud sai malam yace wal qital da suratul qital mana suratul qital ita ma madaniya ce wa taliyaha da surori biyu da suke biyo bayanta mana suratu al da kuma suratu al-hujurat wal hadid da suratul hadid والتحريم ده سورة التحريم وما بينهما ده سورة لكي تكانون تندق سورة الحديد هزوة سورة التحريم كل ورقة مجادلة حشر ممتحنة الصف الجمعة منافقون تغاب الطلاق haka yi kaga sai ya ce yi zama ka ce a kokarin haddacewa wa ma bai nahuma da abin da ke tsakaninsu maimako ya ce zayyano mana ayya alhamdulillah ya san ka haddace yayi so kawai dai za a maka ishara ne wuri kaza wuri kaza wuri kaza wuri kaza shi yasa qala rahimahullah wal qiyama da suratul qiyama wal qadar wal zalzala wan nasr wal mu'awwizatan al mu'awwizatan sune falaki da nas surori biyu da ake karantawa domin neman tsari ina fata mun fahimci wannan da kyau malam ya kawo mana waɗannan surori guda ashirin da tara surori guda ashirin da tara ƙaunan wahidan ya ce mana madaniya ce bai kawo wata alama da suke nuna madaniya ko makiya ba ko sura kaza madaniya ce ko sura kaza an yi sabani bai kawo wannan maganan ba sai ce ƙil wasu malamai suka ce war rahman suratul rahman wal insan da suratul insan ban faɗe su a can ba wal ikhlas da suratul ikhlas nau kenan uku wal fatihatu da suratul fatiha wa salisuha magana ta uku akan suratul fatiha nazalat marratayn ta sauka so uku ta sauka so biyu malamai suka ce suratul rahman ɗaya da suratul insan biyu da suratul ikhlas uku da suratul fatiha hudu waɗannan surorin su ma dukkaninsu madaniya ne dukkanin waɗannan surorin madaniya ne kullum da kyau ko sai malam ya lissafa mana waɗannan ya kawo cewar akwai saɓani ya kawo mana ar akwai saɓani madaniya ce ko makiya saboda mai muka ce akwai saɓani saboda ya ce waƙil tunda ya ce waƙil ya nuna kenan ala qaulin madaniya wa ala maciya amma waɗancan in ka lura bai ce mana wakil ba sai nuna mana kenan waɗancan da muka ambata gaba ɗayansu su madaniya ne amma waɗannan ar-rahman ɗaya wal insan biyu wal ikhlas uku wal fatiha hudu sai ce waɗannan suna cikin surorin madina da ya zo kan fatiha sai ce wa ha magana ta uku a fatiha nazalat marratayn ta sauka fatiha ta sauka so biyu ne to a ina muka samu magana ta farko a fatiha kun shiru tunda ya ce wa qil qil wasu ce ar-rahman madaniya ce wasu ce makiya ce an samu magana nau kenan biyu al-insan wasu ce makiya wasu ce madaniya an samu magana nawa biyu wal ikhlas wasu ce makiya wasu ce madaniya an samu magana nawa biyu dai kowace sura an samu magana biyu din duk suna karkashin qil ne kuma tunda ya ce qil magana biyu kenan ko dai makiya ko madaniya wal fatiha ita ma fatiha madaniya ko makiya kun lura da ke ko madaniya ko makiya saboda waɗannan ya kawo duk waɗannan da ijero mana a bayan waƙi to fa ana magana ne kan makiya ko madaniya kuma fatiya tara ciki kenan akwai kauli cewar fatiya makiya ce akwai kauli cewar fatiya madaniya ce sai ya ce wa salifuha magana ta nawa ta uku akan me akan fatiha nazalat marratain Fatiya ta sauka so biyu kenan sauka ta farko a makka sauka ta biyu a madina ko kuma wani tsagin ya sauka a makka wani tsagin ya sauka a madina ina fatan kun bayyace littafin muktasar ne sosai malam ya harɗe kalmomin da ke cikin littafi da. waqil wasu malaman kuma malam ya ci gaba da cewa waqil wasu kuma suka ce an-nisa'u suratul nisa ai mun faɗe ta a can kullu da ke mun faɗe su a can amma waɗannan ar-rahman da al-insan da al-ikhlas da al-fatiha ba faɗe su a can ba ina fatan kun bayyace wannan da kyau yi sa su suke da magana ko dai fatiya abin nan ko makiya ko madaniya ƙarar rahimahullah wasu malamai suka ce an nisa tsoratin nisa mun faɗe ta a can war da tsoratin ra'ad mun faɗe ta a can wal hajju da tsoratin hajj nawa kenan uku walhadi hadid da tsoratin hadid wal safu da tsoratin saf wal da tsoratin tagabul wal da tsoratin qiyama wal mu'awwizatan da tsoratin da falaki da nas nawa kenan النساء الرعد الحج الحديد الصف التغابن القيامة فلك da ناس tsorori تركنا kenan wasu malamai suka ce makiyatu dukkan waɗannan surorin makiya dukkan waɗannan surorin to yanzu a nan ga surori guda tara can kuma ma'ambaci surori ashirin da tara a cikin waɗancan surori ashirin da tara da malam ya kawo ya ce gaba ɗayansu madaniya ne sai kuma yanzu ya zo ya ware surori tara a ciki ya ce waɗannan surori guda tara ɗin wasu malaman sun ce makiya ne kenan yanzu a can an bar guda nawa ashirin kenan waɗancan ashirin da aka bari ƙaunan wahidan madaniya ce ƙaunar wahidan madaniya ce kun lura da ke ko waɗannan kuma da aka ware akwai ƙauli a su makiya ko ko madaniya waɗancan kuma da ba a ambata ba a rahman da al'insan da al da alfatiya su kuma guda hudu wasu ce makiya wasu ce madaniya ne yanzu in mun lura da kyau akwai kuma waɗanda ba a faɗa ba eh akwai waɗanda ba a faɗa ba kun lura ba a faɗi tabbaci ya da ba ba a faɗi ah, qul ya ayyuhal kafirun ba faɗi alkausar ba faɗi a ba faɗi lishilabi ba faɗi alamtar kaifar ba faɗi al'an'am ba faɗi al'araf ba faɗi yunus ba faɗi hud ba na fata mafaici wannan da kyau kenan waɗannan kai tsaye makiya ce saboda haka yanzu sai mu kasa surorin gida uku za ka kasa surorin ƙur'ani 114 gida nawa gida uku kashi na farko madaniya itifaka su ne waɗanne su ne ashirin ɗin nan da malin ya faɗa sai kashi na biyu wanda yake an ƙara malamai sun ƙara ma juna sani a kansu makiya ne ko ko madaniya guda goma sha uku kullum da ke ko guda goma sha uku sai kuma sauran su kuma malam bai faɗe su ba kenan ya nuna mana gaba ɗayansu makiya ce akwai wanda zai maimaita surorin a nan gabanmu akwai wanda malam ya ambata kullum da ke ko akwai kuma wanda malam bai ambata waɗanda ya ambata a nan kenan sun kasu kashi akwai wanda ya ambata ya tabbatar da cewar su waɗannan madaniya ce kamar bakara e eh, kenan wa salatul taliha da bakara abin nan bakara ali imran banda nisa'i kenan ali imran da kuma ma'ida da al'amfal da bara'a fara ta yanar lissafi ko da annur da al'ahzab da alkital da fatahi da hujurat da kuma mujadala da alhashar da mumtahana da juma'a da munafiqun da al-talaq da at-tahrim da al-qadar da zalzala da an-nasr duk waɗannan malam ya tabbatar da cewa madaniya ne sai kuma waɗanda ya magana a kansu madaniya ne ko makiya wasu ce madaniya wasu ce makiya su ne ar-rahman al-insan al-ikhlas fatiha an-nisa ar-ra'd al-hajj al-hadid as-saff wa taghabun wal qiyama wal ma'udikat sai kuma waɗanda malam bai ce komai akan su bai faɗe su ba waɗanda malam bai faɗe su ba gaba ɗayan su waɗannan makiya ce ina fatan mun gane wannan da kyau shi magana ko in ce ita magana akan al-makki da al-madani tana da hanyoyi guda biyu hanya ta farko ita ce asali shine annaqal riwaya ce almakki da almadani riwaya ce saboda sai idan an ruwaito daga wurin sahabbai ko tabi'ai ko atba'u tabi'in sune asalin as-salaf sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in waɗannan sune salaf duk wanda ya biyo bayan su baya cikin salaf kuna ji da kyau ko to ana maganan maganganu to maganganun su ake komawa asali shine annaka. Kuma bai ci magana ta da kyau ko sai abu na biyu shine ijtihad shine ijtihad malamai suka ci. malamai suka ci akwai abubuwa da ake bambancewa da su na sura makiya ce ko kuma madaniya ce ku da kyau ko akwai ma'aune da ake aunawa da su misali ƙa'ida ta farko duk surar da lafazin kalla ya fito a cikin tato wannan surar makiya ce aha wa zai maimaita duk surar da lafazin kalla ta fito a cikin to wannan sura makiya ce kuma kalla ta zo so 33 ne a cikin kur'ani, a surori 15 a surori goma sha biyar ke waɗannan surori goma sha biyar gaba ɗayansu makiya ce kullum da ke ko shi yasa wancan ya ce wa ma na nazalat kalla biya siriba fa'alaman wa lam ta'ti fil qur'ani fi nisfi al a'la wa ma na nazalat kalla biya siriba fa'alaman kalla bata taɓa sauka ba a yasriba yasriba ita ce madina ya ahli yasriba la muqama lakum ko la maqama lakum farji'u وما نزلت كلا بيثرب فعلما كسونا ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى القرآن يكون بتزوبا عرب القرآن إن سما تازول عربي نقصا كل رجوكو دي دي بنا الله تعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة ونغيث ما يقول ويأتينا فردا وتأخذ من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ذلا yanzu mun samu abu na nawa kenan daya in dai sura ka ganta da kalla to wannan sura makiyya ce kuna ji da kyau ko sai na biyu sajada duk sura da take da sujudu tilawa duk sura da take da sujudu tilawa to wannan surar makiyya ce kamar wace kamar a'raf suratul alaq ka fara wanda aka yi ijma'i akai kafin ka wanda aka yi sabani ne tsari a karatu a tsari ana a tsari ana kawo ta'asir wanda aka yi a kai ba a fara kawo wanda aka yi sabani a kai kullura da ke ko kamar suratul a'raf an kullura ai ba faɗa a'raf ba suratul a'raf suratul nahal kun ga suratul ra'd ta nan ne wasu ka sanya ta cikin sura makiyya kun ai kaga tana cikin surorin da aka istisna'i a kansu aha suratul isra suratu bani isra'il na'am suratul hajj suratul hajj ita ma tana da sujjada guda biyu kun lura da ke ko ta ko ta kai ijma'i akan ta sai abu na na uku duk sura da take da kurman baki duk sura take da hurufun hajji duk sura ta fara da mafatihus suwar alif lamim nun ko qaf ko ha ko alif lam ra da sauransu in dai banda bakara da al imran in dai banda bakara banda al imran duk sura da ta fara da waɗannan harufa ɗin da ake fara sura da su kamar nun kaga suratul qalam makiya ce ko qaf kaga qaf ta zama makiya ko hamim dukkanin hamaye din nan kaga fusila daga sujada ga hurufu tahajji hurufu tahajji ko hurufu hijab duk surar ta fara da su to wannan surar makiya ce in ban da bakara da ali imran hakan nan suka ce dukkanin sura take da kisoshin annabawa da suka gabata kisoshin annabawa da al'ummun da suka gabata wani ko kisoshin annabawa da al'ummu da suka gabata wannan surar makiya ce in ban da bakara ai bakara tana da kisar annabawa kullura amma majaniya ce amma ga suwar al'araf ga sujada ga ta da kisar annabawa kullura da ke ko suratu hu tana da kisar annabawa suratu yusuf tana da kisar eh kisar annabi ko kisar annabawa akwai annabatun daga annabi yusuf ga baban shi ga kakan shi ga kakan kakan shi kun bayyanci magana tare ke ko sai alama ta nawa ta biyar duk surar take da kisar annaba adam da iblis duk surar da take da kisar annaba adam da iblis kun lura da kyau kisar annaba adam da iblis kun ga ayi ah, kisokinsu in dai banda suratul baqara kun ga ana ta fitar da suratul al-baqara in dai banda suratul al-baqara kamar suratul al-a'raf kamar suratul qaha kaga qaha ga ga hurufu tahajji ga kuma kisar annabi adam da iblis kamar suratul kamar suratul kahfi ga kahfi kullun kuna ganin ta ta juma'a ko kuna ganin ayoyi biyu ne a ciki ba suratul isra suratu al-hijr tartibul mushaf ake yi ka koyi tartibul mushaf tartibul mushaf shine ka jero surorin yadda suka to ka faro daga bakara kai wa kasa ba kawai ga dinga eh sai a kasa bambance ka da mai karatu ulumul qur'an da kuma wanda ya abun sai alama ta nawa ta shida duk sura da take da ya ayyuhan nasu amma ba ta da ya ayyuhal ladzina amanu Mhm. duk sura take da ya ayyuhan nasu babu ya ayyuhan lazina amanu a ciki to wannan surar makiya ce kamar suratul araf qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi laifin jami'an lalazi lahu mulku samawati wal ard kun lura da kyau ko to shi ya sa ya ce ya sa'idi an mu ci ta hidan, wa an tubi, ma yutula tula mina suwari وكيف جاء بها المختار من مضر صلى الإله على المختار من مضر ليعلم النسخة وتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر النظر النظر شيء متنيا أنفعين دي اجتهادي ولنغانو مكية دا مدنية wannan alamomi kenan da malamai suka sa akan sura ta makiya da su ake gane surori makiya sai surorin da ake gane alamomi da ake gane surori madaniya ne dukkanin sura take da alhudud hudud haddi kamar haddin zina haddin sata da sauransu A azaniyatu wazani wal jalidu kullu wahid minhuma mi'ata jamda, suratul nur ce wal fara'id da hukunce hukunce da aka aka kallafawa mutane kamar hukunce hukuncen azumi hukunce hukuncen haji suratul baqara kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus qisasu hakan nan duk surar da aka ba da izinin a yi jihadi duk sura da a cikinta an ba da izinin a yi jihadi ɗaya ko an yi bayanin hukunce-hukuncen jihadi nau nan biyu wannan surar madaniya ce kamar wace kamar tauba kamar an kace amfan tauba ko suratul amfan suratul tauba an suratu hajji kasu suratu hajji to ga sujada ga ya ayyuhan nasu ga uzina lillazina amanu uzina lillazina yuqataluna ko yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir kaga an bada izini haka nan suka ce dukkanin surar da aka ambaci munafikai a ciki duk surar da aka ambaci munafikai to wannan surar madaniya ce in banda suratul ankabut in banda suratul ankabut suratul ankabut sura ce makiya duk da a cikin an faɗi munafukai a daidai ina sai eh, masu ayi kwakwa gani ne kadai nake ta jan ayoyin فيعلم ya فسيعلم أن الله الذين wala ya يعلم أن المنافقين wannan su ne bayanai da malamai suka faɗa haka nan duk sura da aka faɗi ya ayyuhal ladzina amanu to amma malamai da su kawo wannan ba ana magana sura da aka faɗi ya ayyuhal ladzina amanu kullum da ke ko ita ma sura ce madaniya sura da aka faɗi ya ayyuhan nasu ba a faɗi ya ayyuhan ladzina amanu ba makiya ce amma idan an faɗi ya ayyuhan nasu an faɗi ya ayyuhan ladzina amanu a cikin surar wata sura ce madaniya ko makiya madaniya akan wannan ne wasu suka sanya suratul bakara cikin so da an faɗi ya ayyuhan nasu a ciki ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina kullum da ke ko kan haka ne suka sa suratul nisa'i cikin cikin akwai ya ayyuhan nasu a ciki daidai ina ya ayyuhan nasu banda ita kuma akwai wata ma a ciki ina zan ne kuma a yi mun karatu kuma da muku ayoyi to ya ga suratul nisa kun ga ta inna suka sanya ta cewar ai duk sura da aka faɗi ayyuhan nasu sura ce sura ce makkiya to amma kuma an faɗi ayyuhan ladzina amanu a ciki kullura da ke ko ya ayyuhan ladzina amanu an faɗe ta a wurare da dama a cikin a cikin wannan sura din ya ayyuhan ladzina amanu la ilaha illa anta rusul nisaa karha wannan a takeice mun ji bayani kan abin da ya shafi almaki da almadin na'am aram gajarta ko tsawo gajarta ko tsawo akwai surori makiya masu tsawo duk da surori makiya marasa tsawo su suka fi yawa kullum da ke ko akwai surori madaniya abin nan masu tsawo duk da kuma akwai surori madaniya gajeru sai dai masu tsawo su suka fi yawa an ka lura da kyau surorin madina masu tsawo suka fi yawa kamar bakara kamar al'imran kamar nisa'i kamar ma'ida kun da kyau ko kamar alfal kamar tauba amma kuma ga suratun nasri idza ja nasrullah ita ma ita ma wannan eh, madaniyar ina fata mun bai ci wannan da kyau hakan nan kuma surori makiya surori makiya gajeru gajeru su suka fi yawa gajeru su suka fi yawa yi za ka ke ganin za ga eh, abin nan ƙuraish eh, eh, alamtara kaifa wal asiri duk gajeru ne amma ga za akwai an'am asali mata tana cikin asabar wa afuwa da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik asharu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk